One Arewa TV. Tashar Najeriya ta ce ta karya farashin shinkafa wadda ta tanada da za a sayar a sassan Najeriya da nufin samar da sauki ga 'yan kasar. A kasuwa dai ana sayar da shinkafar ne kusan naira dubu tamanin a buhu ɗaya. Ɗaya daga cikin dalilan da suka sa wasu 'yan Najeriya ke shirin gudanar da zanga-zanga domin nuna fushinsu da tsadar rayuwa. Amma gwamnatin ta Bola Ahmad Tinubu ta ce ta karya farashin shinkafar zuwa naira dubu arba'in kan dukkan buhu da ya kai keji hamsin kamar yadda ministan yada labarai muhammad idris ya shaidawa manema labarai ya ce tuni an ware wuraren da za a sayar da shinkafar a sassan jihohin najeriya 36 har da abuja sai dai gwamnatin ba ta bayyana lokacin da za ta fara sayar da shinkafar ba amma a cewar ministan karya farashin na zuwa ne bayan gwamnatin tarayya ta bayar da tirelan shinkafa ashirin ga dukkan jihohin kasar domin rabawa 'yan najeriya da farko an ba da gwamnonin shinkafar su rabawa masu karamin karfi kuma kyauta ba yanzu gwamnatin ta tanadi shinkafa da za ta sayar da rahusa domin samar da sauki ga 'yan najeriya in ji ministan ya ce shinkafar da za a sayar a farashin mai rahusa ba wadda gwamnatin tarayyar ta rabawa gwamnonin jihohin najeriya ba ne ministan ya ce gwamnati ta lura da tsadar shinkafar a kasuwa shine ma yasa ta ɗauki matakin samar da ita a farashi mai rahusa domin 'yan ƙasa su amfana kuma a cewarsa gwamnatin ta ɗauki wannan matakin ne domin tabbatar da wadatar abinci a najeriya idan aka ci gaba da kawo matakin irin waɗannan sannu a hankali abubuwa za su yi sauƙi ko kuma irin haka ko irin gidan dai wani babban dai masarauta dai haka dai